wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 28 ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1442 wanda yayi daidai da yayi daidai da a sha hudu ga watan oktoba a ga watan novemba shekara ta dubi da ashirin muna cikin karatun littafin umdatul ahkam littafin da ya tattaro a hadisul ahkam wato hadisai da suke da alaƙa da hukunce-hukuncen fikihu hukunce-hukuncen sallah hukunce-hukuncen azumi zakka aikin hajji auratayya da sauransu a ah, wanda kuma hadisai ne na bukhari da muslim wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan ainihin alkur'ani a wajen ahalus sunna jama'a yau za mu tashi hadisi na arba'in da tara. abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma an karɓo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda yace a tamman nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu wa sallam a taba bil isha manzan Allah ya yi jinkiri da sallar isha an gane ku hmm. atma sallan da ake yin shi cikin duhun dare an gane wannan yi sallan da ake yin shi mai cikin duhun dare baka manzo sallar sallan ya yi jinkiri da sallar isha'i fa kharaja umar radiyallahu anhu a lokacin sai umar dan khattab radiyallahu anhu sai ya fito fa kana as-salatu ya rasulullah sai ya rasulullah wato as-salat ya rasulullah o ya rasulullah a lokacin sallah yayi ya rasulullah ko kuma in an sa don mane za a ce taqdir hadaratu salah ya rasulullah ya rasulullah sallah ta halatto lokacin sallah yayi ya rasulullah in kuma an sa mai nasba ne ala annahu maf'ulun bihi zai zamanto salli salata ya rasulullah ka sallaci sallah ya rasulullah sai zamanto to maf'ulun bihi mansubun bi fi'lin mahzuf taqdiruhu salli salata ya rasulullah an gani to kowanne daga ciki ya halarta to ya rasulullah lokacin sallah yayi ya rasulullah na'am raqadan nisa'u wasbiyan mata sun yi bacci da ƙananan yara domin manzo sallallahu alaihi yayi jinkiri bai yi sallar isha'i da wuri ba sai zaman to mata da ta jira har bacci ya dauke su da ƙananan yara kasan mata ba su da juriya wajen jira kamar maza hakanan ƙananan yara su ma ba su da juriya wajen jira kamar maza saka sai bacci ya ɗauke su shine Umar ya zo yana sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam na'am fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu yaqtur al-ma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito alhali kan shi na digan ruwa alama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wanka an ban shi ko sai kan shi ya duka ya fito yana daga ruwa yana cewa to wannan mu dauka wato wani irin wanka ne ya yi? to almuhim dai manza Allah ya yi wanka an gane to ka ce yana cewa laula an ashuka ala da ba don karanta takura ma al'ummata ba ko da ba don karanta takura wa mutane ba la'amartu bi hadhihi salah da na umurce su da wannan sallah na isha'i a wannan lokacin da na umurce su da wannan sallah a wannan lokaci wannan lokaci shine lokacin da ya fi cancanta a yi sallan isha'i ina ba lura da wannan kaga wannan hadisi yana da ainihin karantarwa mai yawa a cikinsa karantarwa na farko lalle abin da ya fi dacewa shine jinkirta sallar isha'i zuwa sulusun dare an gane amma da sharaɗin in al'umma ba za su shiga cikin mushakka ba idan al'umma za su shiga cikin tsanani to sai a bar sallar isha'i lokacin da ake yin shi kaga wannan hadisi ya ƙara tabbatar mana wannan ƙa'ida na malaman usulul fiqi dake cewa al ta tajlibu taysir saboda ka duk wani abu wanda zai kawo tsanani ga al'umma annabi wato yana janyo sauki za a samu sauki gare shi so daga a takaice dai sallar isha'i inda san samu ne a ringa yin shi sulusin dare in mun ce sulusi shine a kasa dare kashi uku kashi ɗayan farko yanzu za mu iya iya sashi da kamar mai a yi sallar isha'i kamar karfe nawa ila za mu ga in kasa dare a ce awa goma sha biyu duk da wani lokaci dare baya kaiwa awa goma sha biyu wani lokacin za dare ya fi tsawo wani lokacin ka ga yini ya fi tsawo to mu kaddara awa goma sha biyu ne dare awa goma sha biyu rana to kaga za a kasa awa hudun farko shi ne sulusul lail awa hudun farko an gane mu dauka cewa karfe bakwai ne dare ya yi. bakwai zai zama takwas tara goma zai kai sha ɗaya kenan ko zai kai karfe sha ɗaya sai mu dauka an jinkirta sallah har ya zama karfe goma sha ɗaya nan na kawo misali ne da sha ɗaya amma wani lokaci za ka so sun dare karfe goma ne wani lokaci karfe tara gwargwadon tsawon dare da kuma gajartansa an gane wannan ko to kaga nan wajen manzo Allah ya yi jinkiri har ya zamanto mata sun yi bacci to sai manzo Allah ya cewa wannan shine lokacin sallar isha'i da ba dan kada in tilasta ma in takura ma al'umma ba sannan na biyu halaccin halattar mata da ƙananan yara sallar jam'i a cikin masallaci wannan hadisi yana kwadaitar da mu kada mu ringa hana mata da ƙananan yara halattar sallar jam'i a masallaci domin halattar sallar jam'i a masallaci yana da fa'idoji da yawa farko za ka yi sallah tare da jama'a ka samu ainihin falalan jama'a na biyu kuma koyon yadda ake sallah mutum yana ganin yadda limami ke sallah to shi ma zai koyi yadda liman ke sallah an gano wani idan an yi kuskure kabali ya kama liman da ba'adi ya ga yadda ake kabali yadda ake ba'adi to sai ga mutum ya koyi sallah sosai ya kware akan yadda ake sallah da wannan shi yasa zaga a Najeriya ƙananan yara masu zuwa masallaci suna kun ainihin mata masu zama a gida iya sallah zaga mace ta yi karatu amma tunda bata yi shi a aikace ba sai karamin yaro wanda yau yana zuwa yau da gobe kullum masallaci sai ka ga ya iya sallah ya iya gyaran sallah fiye da yadda mace ke yi sannan kuma halaccin yin bacci kafin isha'i ga wanda bacci ya wanda bacci ya rinjaye shi idan ya amince wa kubucewar lokaci ya halatta a yi bacci kafin sallar isha'i da sharaɗin idan akwai wanda zai tashe ka idan ka amince wa kubucewar lokaci an gane wani ko to kuma yana halatta idan lokacin sallah yi aje a kirawo liman ko a bashi sai ya zo yana halatta ga lokacin sallah ya yi sai ainihin ladan ko wani ya je gida ya kwankwasa wa liman ya yi sallama da shi ya ce aka maka lokacin sallah ya yi. ya halatta ko kuma a jira liman sai ya fito kaga ya halatta me ainihin mahallu shahid a nan wajen Umar radiyallahu anhu ya je wajen ya je gida ya kira manzo sallallahu alaihi wasallam an gane yace ya rasulullah wato sallah ta halatto ya rasulullah gashi kuma mata da kananan yara sun yi bacci kaga manzo sallallahu alaihi ya je a shi ainihin Umar ya je ya taso manzo sallallahu alaihi ya ga mai lokacin sallah yayi wannan ya halatta ba a sa wannan daga cikin takurar liman an gane wannan ko sannan wannan kuma yana nuni akan tausayin manzo sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa annabi mutum ne mai tausayi me ainihin mahallu shahid a nan wajen shine manzo sallallahu alaihi wasallam wato abin da fi lada ya fi falala ga sallar isha'i shine mutum yayi sallar isha'i can cikin dare shine sulusul layl ya fi lada amma manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo da sallar isha'i wato farkon dare misali ba can cikin dare ba saboda menene domin kada ya sanya al'umma cikin mushakka an gane ko manzo sa sallallahu cewa ahabbu din ila Allah alhannasiya as-samha mafi soyuwan addini a wajen Allah shine addinin gaskiya mai saukin bi ba addini wanda za a takura wa mutane ba a sanya su cikin tsanani a cikin alkur'ani Allah ta'ala yana cewa wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim Allah bai sanya muku wani kunci ba a cikin addini wannan shine addinin babanku annabi ibrahim na matan gani a wata aya Allah na cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu usra Allah yana son ku da sauki baya son ku da tsanani Aisha radiyallahu anha tana ba mu labari tana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan al'amura biyu suka gito masa an gane ko ɗaya mai tsanani ɗaya mai sauƙi illaktara aisaraha ko illaktara aisarahuma malami ya isman face manzo sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi wanda ya fi sauƙi in dai ba zunubi ba ne in al'amura biyu suka gito ɗaya mai tsanani ɗaya mai sauƙi kamar misali a ce za a cimma Saudiyya ta hanya biyu akwai wata hanya mai sauƙi akwai hanya mai tsanani to manzo Allah yana zaben wanda yafi saukin in ba zanubi bane misali an gane wannan kaga dai sallar isha'i can cikin dare ya fi lada amma kuma al'umma za su takura yin sallah a farkon dare na alayin sallah lokacin isha'i na farko din nan akwai lada amma bai kai wancan ba sai manzo Allah ya zabi wancan din a daɗe ana yi sai gaskiya idan ka idan je ka dauko wanda ya fi ladan ko mutane suka gaza fa na ba gane misalin wannan misalin kamar kasuwa ne mai siyar da kaya a idan ya siyar da tsada zai samu riba da yawa amma kuma mutane za su guji shagon shi amma idan ya yi hankuri ya yi sauƙi an gane ya siyar a cikin farashi mai rahusa to za ka ga ainihin mutane na ta zuwa zuwan mutane da yawa zai sa ya samu riba mai ban mamaki fiye da wancan kuma ya daɗe yana wannan kasuwanci yana samun wannan riba fiye da a ce ainihin ya samu riban kwana ɗaya ya yi asarar kwastomas da yawa na fatan gani. to shi yin sallah a farkon lokaci manzo Allah ya zaɓi haka duk da cewa yin sallah a can cikin dare ya fi lada saboda a daɗe ana yi kada mutane su gaza kada mutane su shiga cikin tsanani to ya kamata masu da'awa su yi koyi da wannan a wannan zamanin idan akwai abin da yake mai tsanani akwai abin da yake na kasa da shi wanda yake mai sauki amma dukkan su gaba ɗaya shari'a ta yarda da su to gara a ba hanya mai saukin dan al'umma su daɗe suna yi kasa gaza an gani amma wasu mutane suka ce mutane in an sauƙaƙa musu to lalle za su lalace kada a sauƙaƙa wa mutane kawai a zaɓi abu mai zafi don a ci gaba don mutane wai wannan ya fi shigar da imani cikin zukatan jama'a to irin wannan tunani ya yi daidai da karantarwar manzo Allah ya yi daidai da wa magabata bai yi daidai ba an gane wannan ko to saboda haka manzo Allah mai tausayi ne mu ma mu koyi da tausayin manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yakan so ya tsawaita sallah amma sai ya tuna da ainihin akwai mace tana ainihin goye da yaro kuma yaron na kuka sai manzo Allah ya takaita wannan sallah saboda mahaifiyar nan ta samu nutsuwa sannan idan an idar da sallah ta shayar da wannan yaro din to wannan yana daga cikin tausayi na saba jin labarin wani malami an zo sallan dare da aka zo sallan dare sai zama to wata mata ɗanta na kuka kawai sai malamin ya miƙe bayan an ɗanyi wasu rakoyi ana ɗan hutawa sai miƙe ya yi nasiha daga cikin za ya ce kada wata 'yar iska ta ƙara zuwa mana da yaro nan wajen in kin san za ki zo da yaro kada ki ƙara zuwa mana masallaci kuma wannan yana da hawan shi malamin sunna ne shi wannan karantarwar sunna ne ko karantarwa irin nashi wanda ya kauce wa sunna ka gani manzo Allah yana hakuri da mata masu yara to idan ka ce kada wata iska ta ƙara zuwa da yaro kuma ya to babu inda za ta aje yaron to yanzu ya za a yi kaga akwai matsala kuma gaba to kuma tana son zuwa wannan sallar daren misali sannan kuma shari'ar musulunci kwata-kwata babu ainihin kunci ko tsanani a cikinsa shari'ar musulunci yana da sauƙi an gane to wannan hadisin ya sanya malamai suka yi saɓani wai shin wanne ne ya fi gabatar da sallar isha'i shi ya fi ko kuma ayyukan jinkiri an samu wasu jama'a daga cikin manyan malamai sun tafi a zuwa ga cewa wato yin sallar isha'i farkon dare shi ya fi me yasa suka ce shi ya bi suka ce domin wannan shine al'ada mai rinjaye ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan sallolin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yaushe ne farkon farkon dare an gane gashi kuma hadisi manzan Allah sallallahu alaihi cewa abdalul a'mali as-salatu fi awwal waqtiha fiyayyan ayyuka shine yin sallah a farkon lokaci ina ba ta allura kaga yin isha'i a farkon lokaci kenan ga masu wannan ra'ayi ya fi yin isha'i can cikin dare ka ce wannan shi ne al'ada na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah bai jinkita sallar isha'i zuwa can can cikin dare ba sai wasu lokuta 'yan kaɗan don ya nuna mana ya halatta a yi jinkiri ko kuma saboda wani uzuri da ya kasance jinkirin shi ya fi da manzan Allah ya lizanci haka wannan shi ne hujjan masu ganin yi a farkon lokaci ya fi amma mafi yawan malamai sun tafi a kan cewa yi a can cikin dare can ƙarshen lokaci shi ya fi lada menene hujjarsu sun kafa hujja da wayannan hadisai ingantattu masu yawa an gano wannan daga ciki akwai wannan laula an ashuka la ummati aw ala nas la amartuhum bi hadhihi sala hadhihi sa'a da ba dan karanta kurawa al'ummata ba ko ta kurawa mutane da na umurce su da yin sallah wannan lokaci an gane a wata ruwaya hula lawaqatuha laula an ashuqa ala ummati lalle wannan shine lokacin ta da ba dan karin takura ma al'ummata ta ba an gane wannan ai to amma ce wanda aka yi manzan Allah bai jinka bai dawama a cikin jinkirtawan ba rashin dawama manzan Allah cikin jinkirtawan dalili ne akan cewa jinkirtawan ba shi yafi ba to wannan magana ba gaskiya bane babu abin da ya hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan jinkirtawan sai don tsoron kare ya takura ma al'umma shi ne dalili amma da ba don haka ba jinkirtawan ya fi lada saboda manzan Allah ya faɗa da kanshi inna hula waƙatu ha laula a shuka ala an gane wannan ko a cikin wannan hadisi akwai dalili na faɗakar da manyan mutane in suka rafkana ga wani abu ila sun manta ko suna rafkana to kada a ce to ai malam yana sani malam fa mutum ne idan ainihin lokacin sallah ya yi a ga malam bai zo ba a tunatar da shi in malam ya kamata malam yi kaza bai yi ba a samu wani mai hankali ya faɗakar da shi cikin hikima da ladabi kada ce ai malam yana sane wani lokaci yana sane wani lokaci bai sani ba kaga Umar radiyallahu anhu da ya ga lokacin sallah ya yi manzo Allah bai zo ba sai ya dauka kila manzo Allah ko ya manta ko dai wani dalili shine sai ya zo ya faɗakar da shi sai manzo Allah ya nuna mai cewa yana sane cewa fa har yanzu yana sane cewa abin da ya fi dacewa shine yin sallah a wannan lokacin ba wai yin sallah a farkon lokaci ba an faji wannan ai to kaga wannan kenan to a nan wajen wasu malamai sun ce a cikin wannan hadisin akwai halaccin mutum ya aikata aiki wanda yake na ƙasa tare da samu wannan sama eh akwai lokacin da aiki aiki na ƙasa yake fin aiki na sama akwai lokacin aiki na ƙasa ya fi aiki na sama aikin da ya fi lada sai kuma a samu wani aiki bai kai shi ba ya fi shi eh saboda maslaha a a yakan zamanto aikata aiki wanda yake mabdul ya zama yafi tare da samun aiki wanda yake fadil idan an samu wasu ƙara'in da suka kwamu da shi daga cikin qarina din shine idan an ga cewa al'umma za su shiga cikin tsanani ko saboda wani maslaha sai a bar wancan din wanda yake tunda shi ma ya halatta. ina ba Allah ba san gane shi ma duk wannan ya halatta din misali akan shi to wannan shi ne abinda wannan hadisi kadan daga cikin abinda hadisin ke karantarwa Allahu a'lam na'am eh, aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha ummul muminin Allah ya kara mata yadda ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimatis salah wa hadara al asha hmm. idan sallah ta tsayu lokacin sallah yayi kuma abincin dare ya halatto bil asha to ku fara da cin abincin dare ga lokacin sallah yayi ga kuma abincin dare ya halatto a nan wajen wanne za a gabatar aka ce ku gabatar da cin abincin dare an gane wannan ko ku bar sallah din har sai kun ci abincin kun koshi sa'annan ku yi me sa'annan ku yi sallah sallah isha'i to anan wajen za mu ɗauka kamar yadda hausawa ke cewa ci na gaba da sallah shin da gaske ci na gaba da sallah din eh? shin cin abinci na daga cikin rukunan musulunci amma sallah na cikin mai rukunan musulunci da ci da sallah wanne ya fi wani kaga cin abinci da musulmi da kafiri sun yi ittifaki a kai kafiri na cin abinci musulmi na cin abinci ko ba ba ahlus sunna na cin abinci dan bidiya na cin abinci saka cin abinci wani abu ne wanda yake wasila ba wai shine gaya ba dan adam ba ya zo duniya dan cin abinci bane dan adam ya zo duniya ne dan ya bauta wa Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ina batan gane ana cin abinci ne saboda a samu ƙarfin gwiwa a samu lafiya na bautan Allah ba wai cin abinci shi ne bautan ba cin abinci yana taimaka ne wajen bautan an gano wannan ko saka wannan maganar ci na gaba da sallah za mu ɗauka abin da suke nufi zuwa hausawa idan ga lokacin sallah kana jin matsanancin yunwa ba za ka samu natsuwa ba hankalinka zai zamanto baya tare da sallah ɗin to mafi alkhairi ka ci abinci a wannan lokaci ci na gaba da sallah ka ci abincin ya so alaba shi daga baya ka yi me ka zo ka yi sallah ina ba ta gane wannan to wannan ne abin da ainihin malamai suka faɗa cewa mutum zai gabatar da shi to shin mutum zai gabatar da abinci a kan sallah ko lokacin sallah zai wuce ko kuma in ya zama to farkon lokaci zai wuce ba wani lokacin sallah zai wuce gaba ɗaya ba yau abinda malamai suka rinjayar cewa da sharaɗin ya zamanto ba wai duk lokacin sallar ne zai wuce ba kamar sallar la'asar mutum bai yi ba saura minti biyar ko minti goma rana ya faɗi gashi yana jin yunwa shin wanne za a yi sallar za a yi ko kuma cin abincin za a yi wanne za a yi sallar za a yi a nan wajen ya yi haƙuri da yunwa ya jure ya yi sallah amma in ya zamanto zai iya cin abinci kuma ya zamanto har yanzu akwai lokaci ya gabatar da ainihin cin abincin akan shi sallah ɗin an gane wani go to saboda haka ba ma cin abinci kadai ba mutum bayan gida ya matsayi shi ko fitsari ya matsayi shi ga lokacin sallah idan bayan gida ya matsa mutum ko fitsari ya matsayi shi ga lokacin sallah wanda zai jayar ya zai yi sallah a matsan ko kuma ya zai yi bayan gida ya yi fitsari sa'an nan ya yi sallah to wannan abin da yake da alaka da wannan idan ya zamanto fitsarin ya matsayi shi irin matsuwan da in ya ce zai je masallaci zai cutu kuma kila ma fitsarin ya fito to a wajen ko da lokaci zai wuce ya yi mai ya je ya yi fitsari ya je bayan gida hakanan cin abinci idan ya galabaita irin galabaitan da zai fita hayyace shi baki daya ko da lokaci zai wuce ya ci abinci in so daga baya ya yi mai ya yi sallah an gane wannan ko wannan shi ne abinda malamai suka faɗa to wajen kenan cewa da aka yi din nan idan an halatto da yawa idan an halatto da ainihin abinci ga lokacin sallah ya yi, to mutum ya fara gabatar da shin wannan abinci an gano hu ko hu Gimatu sala wa al-asha fabda'u bil asha idan an tsaye da sallah an halatto da abincin dare shin halatto da abincin daren kawai ko mutum na jin yunwa idan yanzu na ƙoshi sai gashi an halatto da abincin dare shin zan bar sallah in je in kama cin abincin dare la sai ya zamanto idan ina jin matsanancin yunwa yunwan da zan iya dan galabaita kaɗan a lokacin sai in gabatar da cin abinci akan sallah misali amma an ba haka bai halitta ba na'am an karɓo daga dan umar Allah ya tsara musu yadda kwatankwacin wannan hadisi Wani musulun daga Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce, Na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa, Babu sallah da halattowar abinci, ko ya zamanto bayan gida da fitsari sun matse shi, bayan gida da fitsari sun matse shi, haka an ce la salata, wannan la ce annafiya lirjins. tana amfanar da umum inda usuliyin wa inda nahawiyin an gane to shin a wajen an ce la salata malamai sun ce yin amfani da nafiyu ya fi ainihin mubalaga fiye da yin amfani da nahayu an gane wannan la nafiya ce suka ce wa nafiyu ya tazammanu nahaya shi ainihin korewa ya kunshi hani ai la la yusalli al-insan an gane ai bi ma'ana kada mutum ya kuskure yi sallah da halattowan abinci ko yana matse bayan gida ko fitsari to laɗin nan in ya zo al'asalu rufin nahi al'asalu fil nafi nafi siha lal kamal al'asalu fil nafi nafi siha lal kamal asali in an kore abu an kore ingancin abin ne ba wai an kore me bane kamal bane la salata liman lam yaqra bi ummul qur'an la salata liman lam yaqra bi ummul qur'an babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba dan ana nufin la salata kamila sallah bai cika ba ke nufi koya ko ana nufin sallan bai yi ba kwata-kwata ana nufin sallah bai yi ba kwata-kwata asali la nan ya amfani da shi abun bai yi ba ne sallah ba ta yi ba misali kwata-kwata tunan wajen da aka ce babu sallah da halattowan abinci yana muka ɗauki zahirin magana an kore siha bai inganta ba sallah bai inganta ba la salata sahiha bi hadarati ta'am babu sallan da ya inganta da halattowar abinci ko bayan gida da fitsari sun matsu mutum an gane wannan ko to wannan shine mazhaba na zahiriya an gane yan zahiriya sun yi riko da zahirin wannan wannan magana na na nafiu da kuma shekul islam ibnu taymiya idan mutum na jin tsananin yunwa sai ya zo ya ci abinci suna ganin cewa ba shi da sallah ko mutum na matse bayan gida da fitsari an gane wani ko a sai dai cewa shekul islam ibn taimiyya ya dan bambanta da yan zahiriya kasancewan ibn taimiyya bai inganta sallah ba tare da bukata zuwa ga abinci idan mutum na bukatan abincin shikenan amma yan zahiriya ko mutum na bukatan abinci ko bai bukata ko yunwa na da tsanani ko bai da tsanani kaga wannan matsala nasu akwai kuskure mai girman gaske kenan idan muka ɗauka kawai da zarar an kawo abinci kawai sai mutum ya bar sallah makiya wanda ba sa so kai sallah sai su ta ajiye ma abinci a gaban ka domin kada kai sallah a'a sai dama shi musulmi an san shi yakan ci abinci ne in ya ji yunwa so daga idan mutum yana jin yunwa sai gashi an halatto da abinci to kada yayi sallah sai ya ci abinci yunwa ma ya zamanto yin wanda zai to ya kusan mai da khushu'i a cikin sallah an gano wannan ko malamai sun tattauna wai sallah in babu khushu'i shin sallah nan ya baci yan zahiriya sun ce sallah ya baci amma jihuz suka ce babu abin da ya bata sallan sun kawo hujjoji da yawa mai san karin bayani kuma cikin fatawul bari an kawo hujjoji da yawa wanda mutum yana sallah amma hankalin shi na wani waje amma sallah ta yi Umar radiyallahu anhu ya taba yana jagorancin sallah a cikin sallan nan ya gama raba ya gama tsara yadda za a yi yaki mai fasawar bari ya kawo a cikin sallan ya tsara yadda za a yi yaki gaba ɗaya yana jagoranci kaga nan wajen ai hankalin shi ya dan karkasa zuwa ga wani abu daban amma kuma babu wani wanda ya ce umar bai zo ya ce to alhamdulillah tunda Allah ya taimake ni na raba ainihin na tsara yadda za a yaki ba to tunda na idar da sallah din bari in sake sallan sallah ba ta yi ba a umar duk da kuma sallah ta yi an fahimci wannan ko so haka abin da ya furin jaye ga jamhur dan kasancewa hankalin mutum ya dan gushe a cikin sallah wato sallar shi tayi amma ma'al karaha inda zai yi kar mutum yayi haka an gano wannan ko su yan zahiriya suka ce kwata kwata kawai ko mutum na jin yunwa ko mutum na bai jin yunwa ko yana bukata abinci ko bai bukata ba sallah kawai wannan mazhaba ciya ce an gani amma mazhaban jamhur shine daidai sallah ta yi amma tare da me tare da karhanci wannan nafiyu din nafiyul kamal ne inda jumhur an gane wannan ko to wannan shine a menene khushu'i wasu malamai sun fasara khushu'i cewa shine abubuwa ne wanda suka hada da tsoro tsoron Allah da kuma natsuwa tsoron Allah a zuciyarka da kuma natsuwa a cikin zuciya wannan shine ma'anar khushu'i a cikin sallah an gane wannan ko to saboda haka in dai mutum yi sallah babu khushu'i sallah ta yi amma ya yi makaruhi amma a mazhabin zahiriya sallah ta baci wanda mun ce wannan fahimta din mai mai rauni ne saboda wasu dalilai da yawa Allah ta'ala shi taimake mu eh wa alaikum salam alan wurin da aka ce eh, wa'inda suka ce na shirka na'am ko na shirka kamar yanzu mutum zai iya ya jinkirtar da sallah misali idan an yi abun kwaɗayi ne a gida misali sun ya je masallaci ana nan ana karfe su haka da kanshi to sai tunanin bari ya zauna ya ci saboda kada ya je na sallah yana tunanin cewa zai dawo da sauri ya zo ya kaga idan muka ɗauki fahimta yan zahiriya kaga wannan kamshi da yake ji ya ji kamshin abinci yana sha'awan abincin to kiran ya je masallaci zai zama hankalin shi yana tunanin wannan abincin to zai zama to kenan mutum zai yi jinkirin sallah ya bar sallah amma suna cewa mutum na iya barin sallar jam'i ba ya koma ya yi sallah shi kadai in dai misalin mutum yana bukata nan za mu ɗauka cewa mazhaban ibn taymiya ne tunda ya ce in mutum na bukatar abincin akwai bukatuwa na yunwa mai tsanani akwai bukatuwa kuma na kwaɗayi mutum ya zo duk yawun shi ya tsinki saboda tunanin abincin za a iya cewa ya bar sallah to zance na gaskiya abin da ya shafi wani yawo idan ya tsananta kamar yadda yunwa ya tsananta za a iya sashi daga ciki saboda abin da ake gudu dama khushu'i ake gudu ana gudun kada mutum yayi sallah yana sallah yana tunani yana sallah yana tunani wannan abin zai kwashe mai ladan shi mai yawan gaske kamar yadda mutumin da fitsari ya matsayi shi hankalin shi baya tare da sallah din haka nan bayan gida to haka nan mutumin da kwaɗayi ya kama shi yana da tsananin kwaɗayin wani abu wanda wannan kwaɗayin ya tsananta ya gusa mai da hankali to gara ya zauna ya ci wannan abincin Allahu alam amma idan kwaɗayin bai tsananta ba ya je ya yi sallah shi ya fi alkhairi gare shi eh wa alaikum salam akwai da wannan an ne ga wannan kuma za a a yunwa wai eh abincin gashi a gaban mutum an kama ne amma kuma ɗanci wannan ko babu abincin kuma kuma ɗanci ce wa zai je nemo ne to in dai mutum na da jikin shi na rawa kuma ya zama za a nemo ba da dadewa ba gara kawai ya jira amma in dan wajen neman na da nisa to gara ya dage ya sallar haka in zo an kawo abinci daga baya ci Allahu a'lam na'am to subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk